Tuwalin da ke wannan gida yau ma ku ne sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi sani da mai turakar ya san da ke lauke muku da jalabi kamar haka. Wannan sirri ne na jalabi kuma sirri ne na dafa'i. Kun san idan da jalabi ba fai abin ba zai yiwu ba. Idan da dafa'i ma ba jalabi to abin da duk ba zai yiwu ba. To amma idan aka ce an haɗa biyu to wannan insha Allah idan aka ce wani sihiri ne a jikinka ko karfa ko kan bambanka to insha Allah idan ka ɗora aikin na alfarmar wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam za a sami biyan bukata ana rubuta wannan hatimi a kan yashi idan aka rubuta hatimin na a kan yashi sai a yi wurdin yawa hagu kafa dubu sittin da shida da ɗari shida ya wahabu ya dubu sittin da shida da ɗari shida to idan aka kammala amma kuma dukkan ɗari za a karanta waradar lahul lazina kafaru bi gazihin lam yanalu khairan wa kafan lahul muminin alkital wa kanan lahu ƙauyen aziza shi kuma za a karanta kafa uku a haka har a kammala to idan aka kammala insha Allah sai a nemi zakara babba sai a yanka a yi sadaka ya ga yara a samu gumba a daka a yi sadaka to insha Allah duk wanda ya aikata wannan sirrin zai wa Allah godiya idan ma wani asiri ne a jikinka insha Allah za ka ga ya lalace saboda kana wurdun wani warar da lawun lazina kafaru bi gaizihin har a ƙarshe to alhamdu sai na rasulullahi ni ne mai turakar yasin wanda aka fi sani da sirrin rasulullah lambar wayata ita ce shi shine sifili bakwai sifili ɗaya tara tara bakwai ɗaya takwas tara takwas mai magana surar lawan da aka fi sanda mai turakar yasin.